idan kai wasa tsohuwar budurwarka za ta mai da kai shashasha X ɗinka za ta mai da kai baka san me kake ba na faɗa duk lokacin da mace wani ya fara ɗauke mata hankali to duk yanda ka kai gaba ta kulawa ko za ka rasa kanta ne don dole sai ta tafi ga wancan wanda ya ɗauke mata hankalin saboda haka duk lokacin da ka lura budurwarka wani ya ɗauke mata hankali kawai ka janye jikinka to wani rainin hankali da mata suke muku wanda da yawan ku kuna faɗawa ba ku cika tsallakewa ba shine 90% daga cikinsu ba su da kunya duk lokacin da wancan wanda ta rabu da kai saboda shi ya yaudare ta sai ta yi yunkurin dawowa wurinka saboda ta san kai kai treating ɗinta yanda ya kamata saboda ta raina maka hankali to a nan maza da yawa ba su ka tsallakewa ba duk lokacin da mace ta bakka saboda wani duk sanda kake mata ka yi haƙuri ka sa kanka a farko ko ta dawo kanka karɓe ta to amma kana zaune sai ka ga hello da wata baƙon nan ba can sai ka ce wai sai a gaya maka ba faɗa me ya kawo gaba wato anointing din shine za ta dawo cikin rayuwarka cikin rainin hankali za ta yi pretending ba abin da ya faru tsakanin ku can sai a kira ka da bakon namba wace ce sai ka ja x ɗinka ce me ya faru sai ta ce kiran ka ne mu gaisa wallahi kaza kaza kai blocking ɗinta duk lokacin da ka ta yi maka message da wata namba bakon namba kai blocking ɗinta ba faɗa me ya kawo gaba ba wata gaba ba kuma wani faɗa saboda kai blocking ɗinta ba wata alaƙa tsakaninka da ex ɗinka ku daina yadda suna raina muku hankali suna domfin ɗinku lokacin da suka dama sannan suna dawo da ku cikin rayuwarsu lokacin da suka dama za su mai da ku ba ku san me kuke ba sannan namiji kai mutum ne mai class ka gane kana da aji duk lokacin da ka bar aji ba a maimaita shi wata saboda ta raina ka sai ta kira ka wani da Allah ina son ganin ka saboda kuma baka da aikin sai ka bar kasuwa sai ka ta koyi ganin ex ɗinka ex ɗin da kai ta lallaba ta ku zauna lafiya ta kiyarda ku zauna lafiya saboda an ɗauke mata hankali yanzu tana son ganin kawai magana ce mai muhimmanci ku daina ba su second chance ba second chance kwata-kwata ba second chance kwata-kwata in yarinya ta baka to ta barka har abada in ka karɓe ta kuma to wallahi tallahi duk abin da ya faru da kai a cikin soyayya kai ka sai ma kanka da kanka ka je ka tambayi wanda suka karɓi ex su back ka ji yanda suka kare yanzu ko ta dawo ne ka gane ba dan Allah ta dawo ba ko da ka kai ga auren wannan yarinyar wallahi ba ta zaɓe ka bane a matsayin choice ɗinta sai dai as an option kuma ko a cikin auren wallahi zai baka mamaki duk lokacin da wani shigo rayuwarta ta tabbatar da akwai samu fiye da naka za ta yi dumping ɗinka auren ta je ta aure shi nawa akai bayan haka wanda yake son yayi magana da ni, musamman ko kuma wanda yake son shiga whatsapp eh, group dina ma'ana online class dina za ka iya ɗaukan namba na akan profile dina kamar magana a whatsapp sai na gaya maka yadda tsare-tsaren nawa iki